Bien Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, kwamandan rundunar sojin Amurka ta African, Janar Stephen Townsend, ya bayyana rashin gamsuwa da yadda kasashen Turai ke yaƙi da 'yan ta'adda a Sahel ba tare da tsari mai kyau ba, duk da kuɗaɗe, da sojoji, da kayan aiki da waɗannan ƙasashe ke zubawa. Kwamandan ya ce ce mayakan na barazana ne ga turai sabanin amurka kuna kallon waɗannan kalamai a matsayin yunkurin trump na janye dakarunsa zuwa gida shin kun gamsu da rawar da kasashen turai ke takawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda a sahel ina mafita dangane da wannan yaƙi wannan na a matsayin abin da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a cikin shirin namu na yau sai mu soma da ra'ayin malami na farko fara ka gabatar da kanka. arfi Hausa mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira uku daga na birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya mu da ma wannan lamari na sojojin kasashen yamma mu ba wani san su ba muke kawai dai babu yadda muka iya ne da fatan Allah sa janye su shi alheri mu muna so ma ya janye su saboda sojojin nan na kasashen yamma ba kwai wanda suke zawa suna mu a kasashen nan namu na yankin Sahel bayan zamba kuma yana da kyau gaskiya kawai yanda yayi wannan na nashi Allah ya tabbatar da haka kuma mu muna fata alheri Allah ya ba sojojinmu na yankin Sahel ƙarfin gwiwa kuma muna kira ga shugabanninmu na yankin Sahel da su ba sojojin su kayan aiki sojoji ke da kayan aiki za a yi wada da abokan gaba da fatan mu yi wa ƙasashenmu na yankin Sahel mana ubangiji wai Allah kauda mana shi Allah tashe mu lafiya Allah ba mu zama lahiya ƙasashenmu na yankin Sahel nagode bai bagala isu ne ba da ta da bagaraba jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya प्यार किया RFI Hausa mai magana Usman A Bello Bonkare daga jihar Sokoto a Najeriya. A gaskiya dangane da yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel da ƙungiyar ƙasashen ko kuma tarayyar Turai da kuma Amerika ke yi a gaskiya mu san ba mu gamsu ba. Domin shigowa waɗannan ƙasashen na Afirka na na Amerika da Turai duk su ne ma suka ƙara ta'azzar matsalar tsaro a wannan yankin. Domin yanzu idan mun diba irin yadda ake wa sojojin wannan yanki musamman irin Nijar, Burkina Faso irin yadda sojojin su yadda ake musu kashin gilla to inda ma an ka hito ba a wannan. Da wannan muke kira kira ga shugabannin kasashen yankin Sahel su tashi tsaye su rungume su tunkari matsalar tsaro da kansu da kansu su kauce ma duk wani neman taimako daga waɗannan kasashe domin muddin suna neman taimako da waɗannan kasashe ba da za a yi samu zaman lafiya a dan haka muna kira ga shugabannin kasashen Sahel a su ɗokin matsalar tsaro da kansu su tunkari wannan matsala kada su tsaya neman duk wani taimako ko wani tallafi daga kasashen Amurka muna fatar Allah abin ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya nagode Usman Ebello Bonkare daga jihar Sokoto a Najeriya. radio faransa international mai albarka mai magana bana masu dan da muge mai shayi jihar da magana a jamhuriyar nijar to hakika wannan batu da jami'i daga gwamnatin amurka ya akan yadda ake yakar ta'addanci a kasashen mu na sahel bai zama da mamaki ba duba da irin yadda yan ta'adda suke ƙara samun nasarori akan jami'an tsaron kasashen mu musamman ma na yankin sahel din wannan yana ƙara tabbatar da cewa akwai sakaci da kuma halin ko in kula daga bangarori da ke yakar wannan ta'addanci a yankin sahel muna fatan hukumomin mu na kasashen mu za su mai da hankali wajen kawar da dukkan game yan ta'addan da ke addabar wannan yanki na gode radio faransa mai magana bana masu nan da mamaki mai shayi ja da makaram a jamhuriyar nijar gidan rediyon faransa mai magana amos david mayos dafanti sarkin ma lamjar district kamar kuma ma balwa jihar adamawa najeriya a gaskiya ko kaɗan nifin gamsu da yakar ta'addancin da ake yi ba kasashen afirka ba domin abun haɗin baki da yawo na waɗannan turawa ganin cewa su suke mana zagon ƙasa ma'ana san da ke yi da yaki don ta'adda don su suke ba su kayan yaki da makamai su suke ba su waɗannan kayan ta'addanci suke suke daba mu da Afirka ni ban goyi bayan sa ba kuma bana goyon bayan sa kuma bana fatan cewa waɗannan mutane mutanen arziki ne ba domin shin ko kaɗan ba sa rufan Afirka da arziki su burin sa shi shine ta'addanci ta waƙana kasashen Afirka don su ci gaba da ta sa suke ta sa Afirka fata Allah sa mu ya Afirka kan mu ya waye da masu cin gaban kasashen Afirka nagode mai magana malam mayos emus David Dafanti sarkin turar malam yar district kamar kuma ma balwa jihar adama nigeria mai magana na abubakar buhari mutumin tabo take bayan tsanna kasar niger to wannan mauri'i da kuka kawo na dangance da wannan magana da wannan kumandan na amurka yi so rai ne ya kwaɗi domin kowa ya san duniya yanzu ta kashe ta yi kwar uku ta duniya yanzu faransa da jamus bangare guda ingila da amurka bangare guda rasha da china bangare guda to yanzu son ran shi ya kwaki saboda kwafatakar da kasashen afirka su kai mafaran shi ta canza ra'ayinta ya ga yaƙi ya fara samun nasara to shi kuma ba haka nan suka so ba su amurka saboda haka nan suka san su jaye makamansu saboda yan aka samu nasara faransa ita za ta ɗaukaka su ba haka nan suka so ba kai tura nan mun gane halin kowane da abin da shi so daban. Radio Faransa International. Mujahidu dan Nijar ke magana daga nan Abuja, Cote d'Ivoire. Eh lallai muna goyon bayan waɗannan kalamai na shugaban fannin tsaro a Amurka da yake zargin kasashen tarayyar Turai da rashin taɓaka wani abun a zo a gani na yaƙi da ta'addanci a nahiyar mu musamman yankin Sahel. Sannan ba mu gamsu da irin rawar da suke taka ba su kansu turawan baki ɗaya a nahiyar mu da sunan kawo tsaro. Ya kamata a ce in sun samu ne su tattara kayansu su su bar mu da yankunan mu lalle taɓarɓarewa tsaro bata kara tsamari ba sai lokacin da suka fara kawo mana ƙasashe da sojojin sojojinsu nagode a tashi lafiya To masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar ga ra'ayi na gaba. Shashen Hausa barkanmu da war haka, mai magana ya soni tal gurbar masu saurare mata mai eh ala hakika daman amurka ba ba take so ta janye hannunta daga cikin wannan harkar na tsara saboda sun gano 'yan yammacin turai kawai cuta ce suke suna cutar yan yankin sahel ba aiki ba ne suke musu kawai kansu ne suke wa aiki tunda suna kama yan ta'adda suna ta'addanci kenan mu gamsu ba da aikin da suke a nan bangaren na sahel kuma mafita in hal so ne ake a fita a ba sojojinmu kayan aiki a hore su a kama musu yadda za su yi su hudda kansu da kansu da fatan kowa da kowa na cikin ƙoshin lahiya ina gaida kuma ya gana ya sonital gurbar ai masu saurari mata mai assalamu alaikum Assalamu alaikum mai magana Lawali Shehu Tayar Ungwal Lazare. To game da wa'an gama ganganu da Dolly Trump ya yi ya ce zai shi yi wannan abun ba abun ban mamaki ba ne tunda ba yawa ba ba jiya ba kullum mun saba jin irin su. Eh sannan kuma ta yaya wa'anda su su ne sun ka haddasa tashin hankalin kuma su ce za su kawo mana kwanciya hankali. ta yaya kai da ka kirkiro abu kuma da baya ka ce za ka magance abun bai ma yiwuwa mu mun sani ka su ɗauke ma ba mu san abin da muke gayi ba a can ƙasashen nasu ma duk ran da mun kun kaje an ce an kai wani hari wani wuri to su sun ka shi dan saboda mu nan kasashen mu kan mu ce mu ɗaya ne abin ya shafa ba da su ba sannan yadda za a yi a samu kwanciyar hankali nan kasashen mu. babu shi ne ma in dai akwai sojojin nan na turai kasashen mu. kwanciyar hankali guda ce duka inda sojojin kasashen turai suke kaf su a kwashe su a maida su kasashensu na musozojin su ta can su farmasiyon su koyo aiki a haɗa su da kayan aiki kowace kasa ta tura manya-manyan sojojinta su ta su koyo aiki kuma a samu su kayan aiki su zo su hake su. amma matukar ba haka an kai ba bangar da za a iya samu kwanciyar hankali ba kasashen afirka salamu alaikum mai magana lawali shehu tayar unguwar lazari ko mai magana isa mai zaman cote d'ivoire eh, gaskiya waɗannan sojojin america kama yana so yana su tattara yana su koma garinsu Eh, ba taimaka mutane na suka su ma ana ga yaƙi mutane su ma ana ga taimaka ma 'yan ta'adda suna yaƙi mutane. sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Bashir Abubakar Kare ina kiran ku ne daga nan cikin garin Kare karamar hukumar Kubau Kaduna tarayyar Najeriya. Gaskiya ne tabbas wannan haka yake duba da yanayin kasashen turai yadda suke daukan nauyin wato kawo jami'an tsaron su kasashen Afirka. To amma sai dai kaga an daɗe ana wannan yaƙe-yaƙe ba wani kawo ƙarshen abubuwan ba ƙarshe dole sai dai da ƙarshe su janye su bar ƙasan ba cima wani nasara ba. To gaskiya inda har za su dinga yin hakan ya kamata wato su dinga yin abin a tsare kuma kasashen afirka lalle ya kamata su tashi tsaye su ma su dinga ba kasashen su kariya ya kamata shugabannin kasashen su haɗa wani runduna ta musamman domin wanda su dinga kanta ta'addanci na gode mai magana bashir abubakar kare ku tashi lafiya. da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. Radio Faransa RSI magana suna na Malam Muhammadu Mai ne a nan garin Gure a jamhuriyar Nijar. Wannan abu na Donald Trump magana ta gaskiya wani abu ne dama da shirye-shirye ba hana mutuwa shi dai na so ya jaye mutanensa ne duba da ya ga cewar babu babu riba suna kashe kuɗinsu a banza abinda suke so din kuma Allah bai yarda ba sannan kuma ya fuskanci zaɓe ya karato zai amfani da ƙarfi da iko yake son jaye waɗannan ainihin wato sojawa ko kuma jami'an tsaro nashi to mu abin da zamu ce mun yan afirka a ainihin wato alarka taki gona in haka ma dama yake so adalika ta yaki gona da mu ga amfanin zuwan su kasashen mu na afirka banban da cutar da zuwa da suka ma a alrika taki gona da magana sunana malam muhammadu mai rufanai na rika yi ta kwana sallah a nan jamhuriyar nijar a garin gure ido faransa tashi lafiya. Sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai rorar fito da ke cikin jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Hakika zaman dakarun kasar Amurka a yankin Sahel zama ne da kurin sai dai mu ce zaman cutuwa domin babu wani amfani da suke yi sai illa tashin hankali da suke kawowa da asarar rayuka a wannan yankin. Don haka muna kira ga ita kasar Amurka dama abin da ya ishi jama'a ya kamata su gaggauta dauke ma sojojinsu domin sun ishi mutane. Illa zaman su ba abin da yake kawowa sai kasara kasashen kasashen nan na yankin Sahel da ke fama da kansu wanda kuma an zo an jibge waɗannan sojojin ba abin da suke yi sai kawo asarar rayukan jama'a don haka muna kira ga ita gwamnatin Amurka wannan abin da ta yi kira na su janye wannan sojojin nasu to muna fatan Allah sa hakan shine mafi alheri da samun zaman lahiya a wannan yankin na Sahel domin mu dai bamu ga amfanin zaman su ba janye sun shine amfanin nagode sashen Hausa na Radio France. Mai magana shi ne Mamiya Soja dama daga karamar hukumar ajiyar da A gaskiya ni dai ban ga amfanin kasancewa sojojin ketare a nahiyar mu ta Afirka ba musamman ma a yankin Sahel. Domin ganin cewa duk da cewa suna amma har yanzu 'yan bindiga suna cin karensu babu babba ga yankunan. Da haka nake yin kira da babban murya ga shugabannin nahiyar Afirka musamman ma na yankin Sahel da su yi duk mai yiwuwa wajen inganta lamarin tsaro a yankunan su tare da sojojin mu na gida wato na nahiyar Afirka su sallami sojojin Amerika da ma Ingila ko Faransa da sauransu su te can su yi ta fama dama mu kuma mu fama da namu dama matsalar cikin gida sai dan gida huta lafiya ce ne mai yaso ba da ma bisa suna sunana abdulkarim musa ne duk kuna kuma tabbata take amma zuwa a cameroon dangane da tsarin da faransa america ne ce take doka na jaya sojojin ta daga nan kasashen afirka mu su jaya abin su har faransa muna sama ta shiri nata dan ba mu ga amfanin su a cikin kasashen mu na ji san sahel ba eh na gode rp hausa tashi lafiya sunana kongo mamela adamshi jihar da magaran a jamforiyar niger yankin gure ina kiran ku ne daga nan zileta na kasar libya to rundunar sojin amurka da za ta janye sojojinta a kasashen mu na sahel to wannan daidai ne ma mu da mu ba mu ga amfanin su ba da ya janye da sunanan din gwara ma ya janye sojojin shi din yafi mm, fatan mu dai mu la kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya daman kasan amurka da sauran kasashen turawa duka wannan dogara da su ma ba komai bane kawai mu dai fatan mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya ni ne muhammad Ali daga kasar chadi nake gaskiya ban gamsu ba duk bakin su ɗaya ne eh, duk abubuwan da ake a yankin sahel duk bakin su ɗaya ne da american da yankin turan duk bakin su ɗaya ne eh, mun sani mu dai ubangiji allah ya bamu zaman lafiya allah ya bamu zaman lafiya a kasar mu gidan rediyon faransa ina muku barka da rana gidan rediyo mai farin jini mai albarka mai faɗin gaskiya ko mun ta ina muku fatan alfiyar to mu bamu ga amfanin su ba ya kamata a ɗauke su a bar mu da sojojin mu kuma allah ya zai tsare mu lokacin lokacin da ba a kawo turawan nan ba lahiya lau ake zamne tura na da aka kasa kasashen afirka kasa ta dai nijar da mali da farkina da sauran kasashe wanda suke da matsala mu ba ga amfanin da sojojin nan suka yi ba na turawa abin da ya kamata kawai su tattare nasu ya nasu kusan da dare musu su koma kasashen su na mai magana ma to sale a nan maka saudiya dan madalla da wannan ra'ayin shirin zai dasa aya sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ku masu sauraro da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International Arafai ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.